biya in kika auda ke ki kokari ki share muna wannan program in ka auda kai kai kokari kai ma ka share muna wannan program short program ne da muka zo muku muna nan birnin Kumashi a kasan Ghana daga office na Peace Dawa Media wannan office a ta Peace Dawa Media yana serve programs daban-daban from marriage counseling from taimaka da talakawa marayu makafai about a lot of things tibb nabawi a tibb nabawi prophetic medicine quranic recitation everything na apin daga nan office a peace dawa media a kasan kumashi bai ya gare ku ba yau muna zamane kula kallon mu karara shine yau mu da kasa eh, layya sallah babba one week exactly tuesday da ikon Allah da yi sallah yau one week exactly arafa dai soma 8 of zulhijja shine ala alazaida su uce daga mina su uce gari ya waye on the knife su uce daga filin arafa insula arafa ranar dajin mu gari ya waye a yi layya ranar tuesday kenan to wannan layya bai buya gare ku ba wurin shekara fudu biyar za mu shiga ga da kowa ya san peace dawa media menene muke yi shine talakawa marayu makafai student a kasan gana duk baki da wa'annan makafan muna taimakawa muna musu layya a yanka musu dabba inna da su yi su ma su samu abin da kai ma kai da yaranka ke ci da iyalanka su ma da mu sa musu murna mu musu da su yi dariya kai ma Allah zai biya bukatanka kamar kanda kuka sani kowane shekara muna zuwa muku mu roke ku to shekaran ga gaskiya mun fito muku in ka duba currently akwai mata iyaye guda guda biyu da suka she muna shanu daya daya na mace guda ta sai muna shanu na mace guda ta sai muna shanu sa sa'annan cikin waɗanda kuma kuke taimakawa kadan kadan da kuke sawa mu ba mani shi kuma aka mun samu muka sai sa guda yanzu nan kuma akwai wanda ta kira ni ta aiko kuɗi ta ce a sai rago ragon nan lalayyanta kenan ita da ummanta ummanta ta kon babu Allah jikanta akwai kuma Dr. Malik daga kasan American shi kuma yayi kokari shi ma ya bani kudin ragon shi to gan nan muna da raguna guda biyu muna da shanu uku to shanu shida muke yankawa mun kai guda daga wa school for the blind mu kai guda mu ba eh, tamale mu daki guda mu kai mu ba akra guda kumashi sa'annan guda prison guda kuba marayu ragunan kuba a duba familin da ba su samu ba su ma a yanka musu to jama'a gaskiya wa'anda ba ku samu kun taimaka ba muna roƙonka don Allah don girman Allah in kala da abin da ka taimaka ka yi kokari ka iya ka taimaka kan wannan ba mani da da pin sani eh, 02 0548 0548 934 500 0548 934 500 sunan da ke kai Mustapha Ibrahim MTN in ka masa comment she ka pin shi pin ka click kan pin eh ka click kan pin to jama'a number nan da kenan kenan da zaki ya kima ki taimaka mai yiwa ka pin shi ba ka pin shi ba ka share ne okay ni na pin shi ka da mai yiwa kina da shanu da daki bayi layya ki da daki layya ko kai amma kai baka yi baka son naman to she ka ba mu wannan shanun ko akuyan ko rago she mu mu yanka mu ba talakawa mu murata musu rai me yiwa kai ko ki shanu ne dake ki yanka da ki ya ma ki sai muna shanu daya Allah ne saka miki da alheri me yiwa ki ko kai baka da kudin da zaka kase guda amma kana da 20 dollar kana da 100 dollar kana da 50 pound kana da 60 euro kana da wani kaza kai ma da ka iya kai ma ka saka wurin ka taimaka wa wa'in ganga marayu da talakawa muna tare a ga ofis nan Mannan Foundation su ma aka sun fito da video kowa na kallo Abdul Mannan Foundation shi kuma aka ne shanu da yake nema sun fi bakwai to amma shi ma currently ya ce shanu uku ne shi ma ya samu in kai ma kana son ka donate ka basu ka kira mun ya mu kuma mu basu a doki ba talakawan ne duk abin da muke yi shi muke son ku gane Mannan ka zo da kujera ta nan ka zo ka zama na ka zo kai ma ka yi magana cikin minti biyu mutane su ji ka Allah muke roko ya muna jagora insha Allah da ku jira mana to abinda muke tafiya da shi kenan jama'a da ku gan maso mana Abdul Mannan Foundation duka ne tafiya da muke yi shine su ma masu taimaka da marayu ne ka gan shi ma zama malamin na me kake da shi da zaka fadi minti daya abin da na fadi ne shi ne ya fadi ko da kun sani Allah ya tun fadi cikin alkur'ani ce ba zai mulka dai ba ya yi wasu mu raunannu ya wasu mu masu karfi ko da kuke da karfin nan ku yi kokari ku taimaka ma raunannu saboda shi aikin Allah in ka bai tsabewa Allah na cewa komin kankantan abin da za ka yi matukan kayi ne tun Allah wani lokacin ba ka ga kamar kai ka zo duniya kana cin wani amfani da ba ka fahimta ya Allah wani kakanka na fudu ne ya aikata wannan alkhairi wannan abin ya zama albarka cikin dangi ko zuri'a yau kai ma ka zo kake samu haka kai ma in kai in ka aje zai bi kan kai ma ɗiyanka jikoki tattaba kundi an ka baki daya tsabayi Allah bi kokari kamar da mai biyana ya riga ya faɗi komi wani ababen da muke yi duka wallahi ba mu wani kadan kadan da muke bayar wannan yau da magana ka kamar yadda ya riga ya faɗi muna da shanu guda uku na za mu samu sauran inda muka samu sauran na uku wurin ku ne to muna fatan kuma kuma yi kokari mu taimaka mu iya kuma mu ma mu share musu awaye tsawon nan zuwa an juma mu ma masu mutuwan ne aka biya mu za su zama marayu hmm. waɗanda mutane da Allah ya naka da su cikin rayuwa makafai ne ko wani abu dalilin kai ba mun fi karfi bane a'a shi Allah yana yin komin shi ne daidai da ya bluwa kun ayyukun amala wanda ba ya Allah Allah ya mai jaramtar nan ya Allah ma dalilin da ya yafi mu kusanta da Allah Currently, hmm. marayu nawa ke wurinka? Muna da marayu 225. 225 to kagan 225 ko shanu goma gaskiya ba dai ise su ba. Mu kuma nan daga fisi dawa banda makafai da muke da kurar su wurin almost 200 and something. Marayu kuma gefe kawai. Eh, su kuma yanzu da su kai 80 kenan da su. ranar sallah kuma wasu za su zo su karu ne don ba mu san wanda za su zo su karu ran sallah ba shi yasa muna gama ka da Allah muna gama ki da Allah kaman kanna Allah ya rufa miki asiri ya rufa maka asiri Me yiwa aifuwa ne kike nema ko aifuwa ne kake nema takadda daga kasan turai kake bida takadda kake bida aiki kike bida lafiya kake bida ilimi kana neman visa yan kasan gane kai ma kana da kudin ka ka taka maka ka taimaka in ka yan kuma kana da sa da da ka ba almannan foundation ka kira peace dawa da mu doki san mu doki mu ba su kamar kanda kuka sani to irin aka muke zuwa muku da shi muna neman taimako Allah muke roko ya rufa muku asiri wa dai ba mu shanu wa dai ba mu rago wa dai ba mu akuya wa dai sai muna rakumi an rakumi muna da shi in kana son ka sai rakumi akwai anya ka yanka da marayu rakumi su ci nama to kai Allah ka dai ne sani yau ni da kai da kifa ba wanda ya san gobe Allah kada san waɗanda da su kai sabon shekara a cikin wannan duniya abinda kika fite kika ciyar naka kenan naki ke ga waɗanda marayu ranan sallah me da mu gani suka zo muna nan ga dai ajiyoyi sun sai muna shanu biyu ajiyan ga ta sai shanu guda guda kuma ta sai shanu guda duka kuma daga kasan America ne yanzu ga kuma guda ta kira ni daga New York ita kuma ta sai akuya ala'ai eh, ta sai rago ta ba da kudin rago yanzu aka ta aiko mini kudin rago sa'annan banda wannan kuma waɗanda ke taimakawa muka tattara nasu na shi kuma muka sai babban kaladi kuma guda to kaga nan muka samu shanu uku muka kara to mun square daidai kenan malam mannan kuma ta wurin su suka samu shanu fudu masu ko biyar domin yaran da ke wurin shi 200 something yaran marayu ne ba ba ba ba kowa wahala da kuka kullum suke zuwa daga office muna nan daga office in peace dawa each and every day ala kawo mana cases ne domin an tun gane an bude office saboda mi talakawa su ke taimakon talakawan ku da kai ba ni ba ni na wa mu ne mu jagora ne mu jagorori ne da aka samu gaba amma ku ne da kudin ku da kuke taimakawa Allah muke roko saka muku da alheri wa'anda da ku taimaka da kudin ku Allah muke roko ya biya bukatan ku kaman kan ka kaka manta number na 0548 934500 suna da ke kai Mustapha Ibrahim in ka kira ni ko kana bidan ka yi magana da ni ne ka sai rago ne ko shanu ka duba kan Peace Dawa Media page mu akwai number plus 1717 379 8960 kima da ka kira kai ma da ka kira ni kai akan WhatsApp ka ce da aka sai shanu ko rago nawa ne shi gwada maka pricing shanun ko ragon ka sai guda ka bamu kai na layyanka kenan shi ranan da damu yanka da sunan ka damu yanka wannan dabba ya te da ladan kuma mu aiko maka fato da yake kai naka ke babban waɗanda da raba kamar yanzu sisters mu da suka da kudin ragon ga wanga rago kowane rago mutane fudu dan ba marayu e kowane rago family fudu kagan fudu kowa da kika tara daya katara ɗaya a raba an ji a basu shi sa kaga katara guda ne a aisha mai shi kwana uku ehe aka ni na son yi shanu kuma da da yanka wani sa mu make sure marayu kaman 30 ya ishe su sa guda haka nake son mu yi ehe wani sa guda haka nake son shekaran ga mu yi shi don shekaran ga ina gida ni da kaina na yi shi da sari gaban ofis nan babban wuri ne a yanka a bude kowa na ganin kanna ake raba musu daya bayan daya kan da kuma abin in kuma kai ma kana kallon kana da wani abin da zaka raba da marayu ko makafai ranar sallah kamar misali kana da shinkafa ko mai ko wani alheri eh, ba mu yanka su ranar sallah ba gari ya waye namu don ran sallah mu muna yin namu shi yasa gari ya waye shi a kawo su kowa a cika nan ala sara ala yankawa ala damrewa ala basu ala daurewa su ma su tai su yi murna Allah muke roko ya saka muku da alheri Allah rufa muku asiri Allah sa ku wanye duniya lafiya wa'anda da ku taimaka mana Allah ka rufa muku asiri ya biya bukatun ku na alheri Allah rufa muku asiri da wa'anda da ku share wannan program kai baka da kuɗi to ka share wani ya gani shi ma ya bayi eh Allah taimaka malaman na cika da addu'a mu tashi ubangijin Allah ya taimaka mana ya karrama rayuwar mu duniya da kiyama amin alkawari da annabi ya ce duk wanda ka ba da sadaka ko da tsiri ɗaya ne cikin wanka kwana goma na watan zulhijja ni Allah zan bar a yi maka ginin gidan bisa mai hawa dubu cikin aljanna ubangidan Allah ya baraka amin su kuma ga marayu ubangidan Allah sai su zama ribin duniya da lahira amin Allah ya azurta mu arziki mai albarka wanda bayan shi babu talauci amin mai gida na kwanci mai gidan mu abin da yake yi ubangidan Allah ya sa albarka ta amin amin yawanci ne da lafiya da karfi ubangidan Allah ya bashi mu ma da muke koyan shi ubangidan Allah ya ba mu iko yin adalci yadda yake yin adalci yadda yake masa mana mu koyi yin adalci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 سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم